barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayarka kamar haka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode to wannan duk musulmi ya sani amma kirista ɗin ya sani cewa addinin musulunci bai yarda da zalunci ba ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan Allah ɗaya cikin biyu ko dai baka sani ba ko kuma um, da gangan kake yi to saboda haka sun samu wahala wajen ɗaukan mutane eh, yara waɗanda uh, za su yi wannan eh, ta'addanci da su a sauran wurare kuma kamar kudu maso kudu masu fasa uh, bututun mai mm. da kuma ɗaukar mutane sai an ba da fansa ah, muna nan mun samu 'yan sanda ido don yawancin aikin tsare doka 'yan sanda su ne a gaba abin da ya kamata ba a ganin soja sai ta ɓaci mm-hmm. to saboda haka su 'yan sanda muna iyakar ƙoƙarinmu su yi ƙoƙari su yi aikinsu amma kai da akwai mace a 'yan sandan sun yi kalilan domin yana jin dukkan 'yan sandan najeriya kamar dubu uku da da talatin hudu ne idan an sa su cikin yakin boko kuma suna aikin tsaro ana ganin za su isa kuma su samu damar gudanar da sauran ayyukan su kuwa eh to ai ana karawa ina ba da izini ana kara daukar 'yan sanda mhm. ana ana karawa ah, wannan ba abu ne wanda za a yi faɗaya ah, ina son mutane su fahimta kuma na bayani cewa duk mai so ya je ya duba a turai ko amurka ko asiya cewa daga 1999 zuwa 2014 najeriya tana sai da gangan mai miliyan biyu kowace rana mm. a kan akalla dalar amerika ɗari har 143 ya kai to in kai lissafin najeriya tana samun miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari sau shekara goma sha shida ina aka kai waɗannan kuɗi al'umma sun fi ni sanin yadda hanyoyi suke sun fi ni sanin yadda layin dogo yake wanda an kashe shi sun kuma fi ni sanin yadda halin wuta yake Bawar daji wani ƙauye ne da ke ƙarƙashin majalisar ƙaramar hukumar mulkin Anka a jihar Zamfara, kimanin sama da kilomita ɗari biyu daga nan Gusau babban birnin jiha. A ranakun Talata da Laraban da suka gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen a bisa babura da yawansu ya kai ɗari kuma kowane mashin a cewar mazauna ƙauyen na ɗauke da aƙalla mutane uku inda da isansu suka shiga harbin mai uwa da wabi. wannan gawar ɗaya daga cikin mutanen garin nan ne da aka yi ta harbi amma bindiga ba ta kama shi saboda haka 'yan bindiga suka buge shi suka kuma sanya mishi wuta kamar yadda ake gani suka kona shi kimanin mutane 29 da aka gano an kashe su a yayin harin waɗanda mafi yawancinsu aka samu su a cikin daji aka yi musu jana'iza a tare a makabartar ƙauyen wanda ke cike da jami'an tsaro a yayin da wata mace da ɗiyarta suka rasa rayukansu a asibiti a nan gusau gawar wani dan asalin wannan gari ne na bawar daji. Wani abu da ke faruwa shine yawan sace-sace mutane da ake a Najeriya. wasu an sace su za a nemi manyan mankudan kudade sannan a sako su wasu kuma a kashe su da sauransu. Idan Allah ya sa ka zama shugaban kasa wani mataki za ka ɗauka. Na san an yi wani lokaci can baya lokacin da in mutum ya a fashi da makamai akan harbe shi ban sani ba kana tunanin ɗaukar wasu matakai masu tsanani domin magance wannan sace-sace mutane to a har yanzu tunda mu demokuraɗiyya muke dokokinmu ya bukaci duk wani wanda ya kashe wani kuma aka je aka yi mar shari'a aka same shi da laifi shi ma a kashe shi ko kuma a ɗaure shi rai da rai ya danganta irin irin kashin da ya yi ah, amma ah, ni a nawa ra'ayi na gaskiya abin da kawai zai eh, eh, kawo maganin wannan shine mu tabbatar da matasanmu sun samu ayyukan yi ko kuma sana'o'i wanda za su yi wanda hankulansu don rashin aikin yi ne a gaskiya ake kawo irin waɗannan abubuwa musamman masace-sacen da ake na na mutane sannan a ce a biya kuɗi a karɓe su ah, to don haka ya kamata ah, gwamnati ta mai da hankali ga samuwa matasa musamman ayyukan yi ko kuma in ba za a samu musu ayyukan yi ba a samu musu sana'o'i ko kuma jari wanda za su yi kasuwanci da sauran